kamar yadda ma rahotanni suka bayyana wasu mahara da ake zargin 'yan kabilar bace mani suka yi diren mikiya a wasu ƙauyuka uku a wani yanayi ne mai kama da ɗaukar fansa inda masu kashe wasu dattawa da kuma rasa lafiyan da ke kwance a gidaje Kayukan da aka kai wa harin sun mako hara da bujum donada da kuma katibu inda aka samu asa rayuka baya ga kone gidaje kuma cikin waɗanda aka kashe ma har da dagacin katibu kamar da wani ɗan yankin ya tabbatar makiyama ne suka taso daga adamawa a ran sabon o'clock suka shiga katibu da suka zo katibu suka zo suka samu kabilu mu kamar yandamawa na katibu suka suka haɗu da suka yi lidin nasu ka kona mana garin eh an kona katibu gaba daya har da dagacin garin eh, mu ba yanzu haka muna da gawaki a Federal Medical Center Jalin wanda za a gina su wannan satiyan nan ko wanda aka binne su a can a can dona da aka kai su aka jafi da haitan su mutum hudu mu gani ba ko wanda aka kona su a cikin gidaje wanda har yanzu ba mu tabbatar da rasuwan su ba to dama akwai wani fada da ya faru a wajen ne ko da ya babu ba wani abin da ya faru a garin mu abin da ya faru na adamawa ne mu kuma katibu local government ne a tara basket. mafin da umar buram shugaban kungiyar miyatti allah jun arewa maso gabas na ko cikin waɗanda suka jana'izar gawakin da aka kawo jalingo da jihar taraba ya ma buƙaci gwamnatocin jihohin biyu da su ɗau matakan gaggawa domin gano waɗanda ke da hannu a wannan hari. mu garin karamar hukumar laujiyar taraba da garin dola ɗaya da garin katibu da ke karamar hukumar laujiyar taraba jiya sun tashi da wani bala'i na kawo musu hari da aka yi daga jihar adamawa Mutane sun shigo da cewansu suna neman shanu sai suka ci gaba da kone-kone da kisan jama'a a yanzu haka a da muke da shi sun kashe mutane fiye da goma a garuruwan nan sun kona gidaje sun ɗebe shanu kuma ya fi garke takwas ba zai yi wata jiya ta ɗebi damuwanta ta zo ta zuba mutanen tara ba don abin da suke yi nan ba matsalar su ne na can kasan bacama da fulani bacama ba suna so ya zama da matsala ne gaba ɗaya hanyar tsakanin jiha da jiha don haka abin da ke faruwa muna kira ga gwamna bindo da gwamna jihar dukkan ku su dauki matakin lakume wannan hare-hare da ake kawowa idan har ba su dauka ba to ina ganin jihohin mu biyu duka zaman lafiyar mu zai zai wuya. a martanin da shugabannin kungiyar al'umma bace masu suka maida sun ma musanta zargin cewa su ne suka kai harin Mr. Ibrahim Falturaki na ma cikin shugabannin matasan bace ma yace su ma an kai musu irin wannan hari to amma kuma wannan ma ba su suka kai ba Abdullahi Abdulaziz wanda ya wannan kalma bai mana adalci ba. Mutane nan sun kawo mana yaƙi ne mutane sama da ɗari uku da hamsin. A lokacin da muka tsare kanmu har sun kashe soja ɗaya a wannan abun ajiya. A lokacin da suka kashe mana yan uwa da muka tashi muka tsaya shi ne suka juya suka koma wannan gurin duk kawai da suka tara su sa wuta su kora shanu. Amma ba ɓashin ne suka sa wuta a taraba ba bashin wani suka sa gidaje wuta ba. To wai ko me hukumomin tsaro ke cewa ne game da wannan hari da aka kai a Taraban? ASP David Misal shine maka kakirun yan 'yan sanan jihar Taraba ya ko tabbatar da harin da ma kuma irin matakan da aka ɗauka. faɗa hari ne wanda ka kawo wannan bai ta rasa kauyuka duk kauyen da suka samu ba fara cinna mar wuta to da haka kuma aka samu asaran dukiyoyi wanda ba za mu iya kimanta a yanzu ba sannan kuma a yanzu yadda muke maka magana mun tabbatar da mutum kudu da suka rasa rayukansu sannan kuma tuni tun daga jiya da muka samu wannan labarin ci kwamishinan yan sanda ya riga ya tura tsarin jami'an tsaro a wancan wurin. ya mako da zuwa lokacin da nake haɗa hancin wannan rahoto tuni ma mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar taraba ya ziyarci yankin abari domin ganin halin da ake ciki ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya